يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتساتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmul arbi'a laraba goma sha biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai wanda ya zamo daidai da goma sha uku ga watan Afrilu, watan hudu a gregorian calendar miladiyar annabi isa ne maryam alaihimussalam tana da shekara biyu. da da wato zatin 2022 kenan na muna nan cikin suratul kamar suratul iktara za ta sa'atu wan kamar a yau insha Allah ta'ala za mu shiga ƙisa ta hudu daga cikin kistoshin da wannan tura ta ambata mana a matsayin misali Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sako na musamman daga gare shi zuwa ga duniya mutane da aljanu gaba ɗaya a matsayin cikamakin annabawa da manzanni wannan sako na musamman da aka aiko manzon Allah da kishi ne alkur'ani saboda haka duk wanda ya saurara ya yi imani ya yi biyayya ya yi ɗa'a to Allah ta'ala zai ba shi albarka a nan duniya sannan kuma gobe lahira za a baki gidan aljanna kan kenan wanda ya yi tawaye ya yi taurin kai ya yi jayayya ya yi kafirci ko ya yi mutu ko ya wulakanta alkur'ani ko manzon Allah to lallai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ki ba tun daga nan duniya sannan kuma idan ya je lahira to makomansa gidan wuta ce saboda a baya an yi waɗanda suke da halitta wanda ba taɓa yin irinta ba suke da ƙarfi wanda ba taɓa yin irinsa ba suke da shekaru a duniya wanda ba a taɓa samun al'umma a yanzu masu shekaru irin nasu ba amma da suka yi tawaye sai Allah ya kifa su da suka yi taurin kai sai Allah ya halakar da su da suka yi kafirci sai Allah ya karya su saboda haka na yanzu ya kamata su dauki darasi wannan yana daga cikin wato babban darasin da ya kamata mu koya daga waɗannan al'ummomi da aka ambata mana tare da annabawansu a yau insha Allahu ta'ala za mu taki daga inda Allah ta'ala yake cewa kazaban qaumu lutin bin nuzur a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم ya ƙulu ta'ala Allah madaukaki yana faɗi anan mukbiran an yana ba mu labarin mutanen annabi lo kai fa kazzabu rasulahum yadda suka karyata manzansu wa khalafuhu suka saba masa bisa umarnin da ya basu wartakabul makruha suka aikata mummunan laifi abin kyama min itiyali zukur shine maza suna amfani da maza saboda tsaban iskanci da wauta da kuma dabbanci wa alfahisha wata alfasha ce allati lam yasbiqhum biha ahadun min alalamin wanda a halittun duniya kakam gaba ɗaya ba waɗanda suka fara yin liwaɗi namiji ya yi amfani da namiji sai mutanen annabi loto saboda haka su suka fara yin wannan ɗabi'a a duniya wali haza shi shine Allah ta'ala ya halakar da su halakan wata irin halaka lam an ummatan min al babu al'umman da Allah ta'ala ya mata irin wannan azaba sai mutanen annabi lotu da suka yi taurin kai saboda haka su ma sun da sun aikata laifin da ba taɓa aikatawa ba to su ma bari a yi musu azaba irin azaban da ba a taɓa yi ma wata al'umma ba kuma ba za a sake yi ba shi ne Allah ta'ala ya ce kazzabar qaumu lutin bin nuzur lalle mutanen annabi lut sun karyata manzannin Allah idan an ce sun karyata manzannin Allah wato ana nufin sun karyata annabi lut saboda haka sun karyata manzannin Allah gaba daya saboda babu annabin da ya zo a bayan annabi lo ba ce sai da ya gargaɗe ya ce liwaɗi haramun ne kuma liwaɗi yana ɗaya daga cikin min akbaril kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuffuka saboda haka duk annabawan da suka biyo bayansa sun yi gargaɗi akan wannan to waɗannan mutane da suka karyata annabi lut tamkar sun karyata dukkan annabawa ne ka kam gaba daya kuma da yake wannan ba wai shine laifinsu ba mafiya yawan mutane al'umomi daban-daban da farko ana su zuwa ga tauhidi su bauta wa Allah ke kadai ba tare da sun yi shirka da ki ba su yi watsi da gumakansu da dodanninsu ko da waɗansu allolinsu waɗanda suke koma bayan Allah to daga nan kuma sai a yi irtikafi ko tarkizi a bisa wani laifi da suke aikatawa wanda wato suka shahara da shi kowace al'umma da irin laifin da take aikatawa kamar yadda mutanen annabi lut babban laifinsu ko babban barnansu ko kuma babban alfakensu shine namiji ya yi amfani da namiji ga mata nan birjik amma ba ruwansu da matar saboda haka shi yasa aka turo annabi lot da yayi musu wa'azi duk da kasancewa ki ba dan uwansu bane dun baya cikin su daga wani gari ne aka ce masa ya je wani gari shi yasa ma ya sha wahala kwarai da gaske domin mutane idan an tura musu dan uwansu sun fi sauraron sa. ko ba komai ta wajen dangantaka za su masa sassauci kamar yadda aka samu waɗansu a zamanin annabi sun masa sassauci saboda mai saboda dangantaka waɗansu kuma da Allah tabaraka wa ta'ala bai tarfa wa garinsu nono ba sai suka wayi gari suna adawa da manzon Allah duk da kasance akwai alaka mai karfi tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman Abu Lahab har Allah ya saukar da tabbar da Abi Lahab wa tab ma agana anhu wa ma kasab fa yasla naran zata lahab to ma ba kyale ta ba sai aka ce wa imra'atuhu hammalat al-hasa fi jidiha hablum min masad saboda haka aka haɗa da matarsa alhali Abu yana daga cikin wato iyaye ko ƴan uwa na manzon Allah dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abu jahal yadda aka yi ta fama da ke a wurare daban-daban kai hasali ma a yakin badar lokacin da aka ce a koma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ce kada a koma domin idan mun koma za mu yi abin kunya alhali allah ya riga ya ƙaddara a wannan yaƙi za a kashe ki za a wulaƙanta ki za a murƙushe ki saboda haka ya fito a hanyar da zai bi ya kasance ba za a koma ba sai an yi wannan yaƙi alhali ko bai san abin da allah ya ƙaddara a gaba ba saboda haka a wannan yaki ya kake shi aka kaskantar da shi aka wulakanta shi alhali kuma yana daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ire-iren waɗannan suna nan da yawa waɗanda dangin annabi ne amma kuma wato ba su yi imani da manzon Allah ba kaman abu kaman ainihin Abu Talib yana daga cikin bafanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ha ma ya taimaka wa annabi gaya amma bai karbi addini ba har lokacin da ya zo mutuwa maza Allah ya zo ya ta masa kalmar shahada ya ce ba zai karbi kalmar da yara suke amfani da ita ba shi yana son ya mutu akan addinin iyayensa da kakanninsa ya ce wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samham bidaka mubina ya ce ba zan karbi wannan addini ba har Allah ta'ala ya saukar da innaka la ta'di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka sai manzon Allah ya sassauta wa kansa sannan kuma akwai waɗanda saboda dangantaka suka yi imani da manzon Allah kamar Hamza bin Abdul Muttalib lokacin da ya fita ya tafi farautarsa kamar yadda ya saba ya je yi kawaginsa a jeji shi bai fita da niyyan zai karbi addinin musulunci ba amma da ya dawo kafin ya so cikin gari sai wata baiwa ta tare shi ta ce shin kaga abinda Abu Jahal wato yayi wa dan dan uwanka Muhammad yace a ban gani ba yace ai ya masa kaza ya wulakanta ta shi a ɗakin kaba a gaban mutane ya ce abin da ya masa kenan ta ce eh ya ce to shi kenan zan je in yi maganinsa a lokacin shi bai karbi addinin Allah ba saboda aka yi kama hanya ya shigo ɗakin kaba kamar yadda ya saba duk lokacin da ya dawo daga farauta kafin ya wuce gida sai ya zo ɗakin kaba ya yi ɗawafi irin ɗawafinsu na zamanin jahiliya kuma sai ya yi magana da manyan da suke zaune a ɗakin kaba kafin ya wuce gida yana daga cikin abin da yake faɗa musu cewa ya je a wa wato ainihin farauta ya haɗu da dabba iri kaza ya yi artabu da dabba iri kaza yana faɗin jarumtakarsa sannan ya wuce gida to amma a ranar da ya je ya gama dawafi da ya je ya same su abuja halko yana zaune a cikin manyan maka, a cikin ɗakin kaban kawai da ya ɗauki kwarinsa sai ya rada masa abinda bai taba yi ba saboda haka sai abuja hal ya taki za a kama fala ya ce in ka sake fit ya ce zan sake rada maka ya yaya za ka wulaƙanta ɗan ɗan uwana muhammad alhali ni ina kan addininsa a lokacin ne fa ya furta haka amma kafin wannan lokaci ba musulmi ba ne ya ce saboda haka inda wani zai taba ki sai na yi maganinsa ya ce ka yi fes in sake maka fes a wajen saboda yana kokarin zai rama yana ganin ko ya kya wani abu ne ba mamaki ko ya sha wani abu ko kuma ya gigice ne to bari ya ɗauki wato fanta ya rama shine sai manya suka ce a dama abin da ka yi ma wancan yaro baka kyauta ba shi kuma wannan tunda da ya rade ka na farko to a haƙura a haka a haƙura haka amma sai da ya masa jina-jina shi ne aka raba su kasan daman da farko wanda ya riga ya yi mari aka raba to shi don kai da baka rama ba za a barka da kayan haushi to haka aka barki da kayan haushi kawai ya yana titi zabaki haka ya kama hanya ya tafi gida to tun daga ranan ya karbi addinin Allah to ai kaga dangantaka ce saboda yana ɗaya daga cikin bakwannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Hamza bin Abdul Muttalib manzon Allah yake ji da shi kwarai da gaske ko ranar da aka kashe shi Maza Allah hankalinsa ya taki kwarai kuma da ya duba ya ga abin da aka masa kamar yadda wani asbabun nuzul ya gwada wato aka yanke hancinsa aka yanke waɗansu gabobinsa Maza Allah ya ce wallahi idan muka sake haɗuwa da su amma a ɗayan ruwayan da tafi inganci mutanen Madina su ne suka ce wallahi in sun sake haɗuwa da mutanen Makka to sai sun ninka musu irin wannan wulakancin da suka yi musu idan dai sun ci nasara a kansu ninkin ba ninkin shine Allah tabaraka wata'ala ta'ala sai ce a'a ba haka yake yi ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala ta'zan alaihim wala taku fi dayqin mimma yankurun inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muqinun saboda haka dangantaka tana taimakawa wajen sauraro wani in aka zo aka turo masa wanda ba danginsa ba yana masa tafsiri ba mamaki ba zai saurare shi ba eh in aka turo wani yana angasanci ko aka turo wani yana inyamuranci ai duk watsewa za ku yi ba wanda zai zauna ya saurara ko aka turo wani yana jaranti ko aka turo wani yana sayanci ko aka turo wani yana duguranci sai dai ya je can bakin dutse sai ya yi yi a to amma da yake ana yin bayani wa mutane da yarensu wanda mafiya yawa kowa yana ji kuma ba mamaki mai yiwu akwai dangantaka tsakanin wane da wane akwai abokantaka tsakanin wane da wane akwai mu'amala mai kyau tsakanin wane da wane to sai kaga ana samun sauki wajen kwatanta umarni ina ba ta gane to amma annabi lot alaihi salam shi an tura ki wajen mutanen da ba danginsa ba ba kuma yan uwansa ba amma kuma da ya je cikin su sai ya yi aure a cikin su domin yana ɗaya daga cikin abin da masu da'awa su rinka fahimta ne idan ka je cikin wata kabila kana son kai musu da'awa to auri ɗaya daga cikin su Allah rahma eh saboda in ka auri ɗaya daga cikin su to za su karbi addinin Allah cikin sauki duk wani wanda ya taki zai yi yaƙi da kai ko zai yi faɗa da kai ba mamaki yan uwan matan nan danginta su kuma za su taso su ce a'a to za ka samu sauƙi cikin sauƙi za ka isar da saƙon Allah to abin da annabi lotu ya yi kenan shi yasa da ya shiga cikinsu sai ya auri ɗaya daga cikinsu sai dai kuma ba yi dace ba amma dai ta haifa masa yaya dama wani lokaci za ka iya auren mace ka samu mutum yar banza amma kuma sai ta haifa maka ya'ya su kuma mutanen kirki shi yasa in za a yi zagi ba a falalawa idan za a aibanta abu ba a wato faɗaɗa shi domin ran wani zai iya baci wannan ma ya sa idan mutum ya mutu aka ce to ko da yana kirme ko wani abu to kara zage shi sai dai a ce wane to su ne sun tafi mun dai ba za ka nema masa gafara ba ka ce Allah sarki su ne sun tafi sun tafi kenan ba za su sake dawowa ba mun ba mamaki in ka ce kai ne matsiyata sun tafi ai ja'i ne irin wannan ai mun huta da fitinan ne kaza kaza ba mamaki akwai ayyansa da jikokinsa wanda idan sun ji wannan ba za su ji daɗi ba tunda ya riga ya mutu ya tafi da mummunan aikinsa da yake aikatawa Allah ya kyauta saboda haka in kun yi shiru umkin aikinsa ba zai shafe ku ba saboda haka annabi lot alaihi salam ya auri yar uwarsu sannan kuma ya yi musu wa'azi amma duk da haka ba su saurara ba shine Allah ta'ala ya halakar da su fa innahu ta'ala amara jibril alaihi salam domin idan kun duba za ku ga farkon wannan a riga an ba da labarin abin da aka mutu Me Allah yake kazabar qaumul lotin bin nuzur lalle hakika mutanen annabi lut wato sun karyata manzanni inna arsalna alaihim hasiba Allah ta'ala yake inna arsalna alaihim hasiba lalle mun aiko musu guguwa guguwan da yake akwai duwatsu a cikinta iska mai duwatsu illa ala lutin amma banda iyalan annabi lut ya sa malaman tafsiri suka ce ku duba ku gani abinda aka ce kazzabat qaumul lut amma wajen kubutarwa sai yace illa ala lut to da yawan su sun tafi akan cewa babu waɗanda suka yi imani da annabi lutu sai iyalan gidansa kawai da waɗanda suke da alaka da su waɗanda suka yi imani ba su da yawa tunda ya ce illa ala lut sai iyalan annabi lot akwai bambanci tsakanin qaumu lotin da alu lotin ina fata an gani in aka ce qaumu lotin duk mutanen sa gaba daya ko da kabilu nawa ne tunda an aiko ki zuwa gare su to lalle mutanen ne kuma ba za a iya kididdige yawansu su ba yanzu aka ce qaumu bauchi mutanen bauchi kabilu nawa muke da su a bauchi a Najeriya muna ɗaya daga cikin jihohin da suke da kabilu da yawa akwai lokal gamman din da yake su suna nan suna da yawa suna da yare iri daban-daban a lokal gamman guda ɗaya za ka iya samun yare ya fi goma ko ashirin to amma kaga duk in aka tashi za a ce kaumu bauchi ko ahalu bauchi mutanen bauchi kabilu da yawa sun hadu sun zama mutanen bauchi to amma idan aka zo aka ce alu amiri bauchi idan aka ce iyalan sarkin bauchi to wannan danginsa ne wanda suke da dangantaka ta wajen jini kare kenan sauran kabilu da sauran garuruwa duk su shiga karkashin wannan ba ina fata an gane saboda haka wajen karyatawa aka ce kazzabat qaumu lutin bin nuzur mutanen Lutu sun karyata wato manzannin Allah sun karyata sakon Allah wannan ya gode dukan su kenan amma kuma da aka saukar musu da wannan guguwa mai tsananin bala'i Allah tabaraka wa ta'ala yake illa ala lutin banda iyalan annabi lut Iyalarsa a nan ma ban da matansa na je ina Allah ta'ala ya ce mun tsamar da su sa saharin wato a lokacin asuba Na najaynahum bi saharin mun tsamar da su a lokacin asuba ni'matan min indina wannan ni'ima ce ta musamman da gare mu wannan ana kiransa maqulun li ajlihi ni'matan min indina Allah ya musu ni'ima na musamman Mun baya da za a yi ka bi dokokin Allah ka sha wahala a hannun mutane sannan kuma a hannun mala'ikun Allah ka sake shan wahala ba zai yi ba amma in ka ji daɗi kuma a hannun mutane ba ka yi biyayya ba Allah ba to faran da ka shiga hannun mala'ikun Allah ka shiga uku wannan shine bambanci shi sani imatan min indina da ya mana biyayya ya isar da saƙonninmu ya yi haƙuri ya jure Allah ta'ala ya ce shi ya sa muka tsamar da shi da shi da iyalansa domin mu daɗa kwantar masa da hankali tun da sauran mutanensa sun halaka to iyalansa sun kubuta kun ga da wannan zai iya samun kwanciyar hankali akan a ce ke kaɗai ya kubuta hatta iyalansa ma duka sun halaka amma a wani waje aka ce illam ra'atahu lalle banda matarsa kaddarnaha ko kanat minal gabirin ta kasance daga cikin halakaku don algadirina su ne waɗanda aka wanzar da su a can bi mana halakakku kenan banda matarsa amma yayansa mata Allah ta'ala ya kubutar da su kazalika najzi mai shaka Allah ta'ala ya ce kamar haka ne muke saƙa ma wanda ya gode wa Allah Shi ne malamai suka ce wannan magana an kawo ne a matsayin ƙarin bayani kun san wani lokaci idan Kur'ani yana magana akan wani abu sosai ya faɗi wani darasi wanda in ka tsauna sai ka ga kamar jumlan farko daban ne jumla ta biyu daban ne to amma daga jumlan farko akwai abin da ake so ka tsinta shi yasa aka kawo maka jumla ta biyu da kake ganin kamar daban-daban kuke. ina fata an gane kazalika najzi man shakara wannan ya gwada annabi lut ya gode wa ni'iman Allah sannan iyalansa waɗanda aka kubutar da su kuma sun gode wa ni'iman Allah saboda haka duk wanda Allah ya masa ni'ima ya baka ni'iman mulki ko kuma na sarauta ko ya baka eh, ni'ima na ainihin kuɗi ko na ilimi ko ya baka na lafiya ko ya baka na jama'a ko na walwala ko na farin ciki to idan ka gode wa Allah Allah tabaraka wata'ala zai saka maka da kyakkyawan sakamako gashi Allah ne ya baka wannan ni'ima amma da ka gode masa sai kuma Allah ya kara maka shine wa zana rabbukum la in shakartum la azidannakum in dai har kun gode Allah ta'ala ce la azidannakum wallahi lalle zan kara muku ga lam na alqasam ga kuma nun na ainihin tawkidi ga fi'ili na tsakani mudari'i ya ala istimrarin wanda yake gwada ci gaba ba fi'il madi aka kawo ba la azidannakum lalle zan kara muku sannan kuma ga lafzul jalala eh, domin waɗansu malaman balaga suna da zurfafawa menene lafzin jalala la azidannakum a wani waje in Allah ya ga dama zai ce la nazidannakum sai ya ce na ku za mu ƙara muku amma anan sai ya ce la ni kadai zan ƙara muku ina fata an gane shine kazalika najzi mai shaka fa innahu ta'ala lalle Allah maɗaukaki amara jibril alaihi salam yayi umarni wa mala'ika jibril bi hamli Shi shine aka ɗauki garin mutanen annabi lo hatta wasala biha ila anani sama har sai da aka kai su kololuwan sama sun makala baha alaihim sa'an aka ce a juya ta daga can kololuwan sama wa arsalaha bayan an juya ta kuma a sakota yanzu kaga ko gidan sama ne hawa wanda yake mai yawa hawan bene aka ce an sako abu kafin ya iso kasa dole ya ji jiki dole ya kawo hala kuma dole ya halaka to abin da aka yi ma wannan alkarya kenan kuma wa utbi'at bi hijaratin min sijilin mandulin sannan aka bi su da duwatsu na ainihin wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da su ولهذا قيل ها هنا في يسا أن الله يتي إنا أرسلنا عليهم حاسبا للي من أيقو مسو إسكا نعينهم دور وضو وهي الحجارة تولي دور وضو إلا آل لوط بند دنجن النبي لوط وتو إيالن جدنسا نجيناهم بسهر Allah ta'ala ya ce mun tsamar da su da asuba ai kharaju min akhirin lay sun fi sa a karkin dare bi saharin din nan shine shine zarfin amma kuma an aka kawo shi a matsayinsa na zarfi mai wasali ba zai tafi ba saboda haka shi yasa aka sa jaro majuru eh aka yi masa wasalin kafa najjayna hum bi sahari wato yadda maganan take um inna arsalna alaihim hasiban sahara an aiko musu wannan azaba ne da asuba saboda haka wannan jaina hun bi sahar har yanzu muka tsamar da su da asuba saboda da asuba ne dama aka ce masa ya fita inna mau'ida humu saba aka ce lokacin da za a halakar da su da asuba ne shi kuma an fala masa da daddare ne kamar yadda za mu gani shi kuma ya ce ya asuban ma ta yi nisa ya Allah da ba shekara da shekaru yana musu wazi yana ta fama da su amma ranar da mala'iku suka zo suka ce masa da daddare kamar irin bayan sallan isha'i ana ce ai da asuba za a halakar da su sai yana ce ai amma asuba din da yayi nisa wato a gama da su kawai kowa ma ya huta sai aka ce su bahu bi kare ai asuba zai zo nan nan kusa ka yi hakuri ka bari sai da asuba din ka fita da iyalanka amma ban da matanka tun da wuri aka sanar da ke aka ce ban da matarsa ita kan za a halakar da ita amma duk da haka lokacin da ya taki fita ya fita da matarsa ya tattara da kowa da kowa wai yana so ya taimake ta wannan ki yake gwada cewa inda har ka auri mace ba ku rabu da ita ba to akwai wani dan tausayi a tsakani wani lokaci ma an ka auri mace ka rabu da ita ana samun matsala don ba ya hankali ba tsohon mijinta sai ya kama ki kwarto shi yasa ake ce mace in tana wani gida duk abin da ake ta hakura ta haƙura saboda ba zaura tana fitowa in ta je wani gida in ba ta yi sa'a ba ƙaniyanta za ta ce saboda sai ta samu wata matsala wanda yake babu a wancan gidan to ya za ta yi ai idan ba abu ya kai in nana ha ba to ya haƙuri tunda har riga an yi aure lokacin ba san komai ba ka fahimce ta ta fahimce ka to tun da riga an gane yadda hali yake to a yi haƙuri da wannan amma ba zaura ta kuskura ta fito to sai wani ikon Allah to haka kai ma in ka je ka ɗebo ba zaura to kara da kiyaki ne ɗaukan mara sani da baka san training din da take da shi ba baka san dalilin da yasa wancan miji ya sake ta ba duk wata ana iya samu barauniya ce amma ba zai fito fili ya fada ba duk yadda aka yi ba zai fada ba ba zai ce barauniya ba ce shiru zai yi sai ran da ta shirga maka sata to tukuna sannan za ka gane kuma ke yana iya yi wa mijinki na farko ba dukan ke yake yi ba to amma in dai kika je kika haɗu da miji na biyu ba mamaki ran da ya je ya shawo wani ganye ga masu raba ku sai dai mala'iku ko kuma aljanu Allah ya kyauta Da saboda haka ke yasa in dai ba abu ya kai wato intaha ba yana da kyau a rinka yin hakuri da juna ku duba ku gani matarsa tana da matsala amma bai rabu da ita ba wala Allah ko za ta gani? to lokacin da ya zo fita ma an ta illan ra'ataka banda matanka amma kuma duk da haka ya dauki imratuhu ya ɗauke ta ya fita da ita tun da Allah wata ala ya faɗa masa akwai wata ka'ida shine idan ka fita to kar wani ya kuskure ya waiwaya shi yasa ya ce mata kar ta waiga duk abin da kuka ci banda waiwaye ko za kawai wani lokaci Allah ta'ala zai sa ka'ida ya ga waye mai biyayya yanzu kamar mu ka'idodin da Allah tabaraka wata'ala ya sa mana waɗansu a very simple ne idan mutum yana da taurin kai sai ya ce kai Allah ya ce kaza to ba zan bi ba Allah ya yi abin da ya ga dama alhali ba lokacin da Allah ta'ala ya halitte shi aka suranta ki a cikin uwarsa ba yi shawari da ubansa ba amma aka haife ki amma ya ji umarnin Allah yana ce ba zai bi ba duk abin da Allah zai yi ya yi kamar kai da ɗan'uwanka ne akan wani abu ya ce karkata ka ya ce karka maza mu ya ni dai na ce karkata ka ya ce to na taka ya ce ka ya ce na sake takawa in ya taka ma ya murkushe to shi dan adam daman haka yake wai baya son raini alhali ubangiji ta ala da ya halice ka ai shi ya fi cancanta wato kada ka raina shi shi ya fi cancanta ka yi da'a wa dokokinsa to shi yasa annabi lotu ya fita da matarsa wala Allah ko Allah zai taimake ta sai ce kada ta waiwaya amma da ta ji mutanenta suna ta iko suna ta hargowa sai ce ita za ta waiwaya wayyo mutane na wayyo yan uwana sai ce kada ki waiwaya saboda ba wanda zai tsaya kana yin burki baka san abin da zai zo ya taki da kai ba tafiya kawai ake yi sai ce ita za ta waiwaya wa kauma tana ce wayyo mutane na ku ce wannan ya rage naki ne ta waiwaya waiwaya wanda ke da wuya aka wafce ta to wannan duk sun da kake wa matarka kai ma za ka waiwayo ai ba za ka waiwayo ba eh ina saboda kai ma kana waiwayo wa wafto ka za yi saboda aka sai suka yi ta tafiya aka ce ana tsammanin wato banatuhu ƴaƴansa mata din nan kamar ƴaƴanta ne amma su ma da suka ga an wafce uwarsu ba su waiwaya ba wallahi ranar da ake azaba ma waɗancan al'ummomi kamar ranar takin alkiyama ne ranar takin alkiyama kowa ta kansa yake yi yau mai firul mar'u min wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani saboda me li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun gune. yanzu aka zo lahira aka kira ga mahaifinka ga mahaifiyarka aka ce to ka zaba tunda kai kayi ayyuka sosai su kuma sun yi shirme amma tun da su ne iyayenka kai kuma ɗansu ne to ka yi haƙuri kai a saka wuta a nan babba kaka sannan su a kai su gidan aljanna su fara hutawa za ka ce a'a a babba ka baban za ka ce e a babba ka mahaifiyankan za ka ce e wa ake musu su gibin Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka taɓa yadda a canza ka da su ba to shi yasa duk wanda ya san iyayensa sun yi kurakurai ko kuma yana tausaya musu tausayi na hakika to duk lokacin da ya tuna su ya rinka ce rabbir hamhuma kama rabbayani Ya yi musu addu'a sun mutu ko suna da rai musamman ma idan sun bar duniya kai musu addu'a domin saboda mai kada a je lahira a ji kunya ko da da waɗansu kananan kananan kurakurai Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa ko je guda kamar yadda makaranta a can baya saboda haka matarsa ta halaka dabaran da aka yi domin a dan kubutar da ita ko za ta gane ko za ta kiri bai amfani ba to Allah shiryar da mu gaba daya shine Allah ta'ala ya ce illa ala lawtin banda iyalan annabi law na jaina hun bi saharin mun tsamar da su da asuba ay kharaju min akhir al-layl wato a karken dare suka fita fa najaw mimma asaba qaumahum da wannan ne suka kubuta da abin da ya samu mutanen su wannan ya gwada sai da suka fita sun fita iyakacin inda Allah ta'ala yake son ya daga sannan sai aka daga garin gaba kun ga ba su a cikin garin ba amma mutanen annabi sale lokacin da za a halakar da su ba ce annabi salihu ya fita ba da shi da mutanensa waɗanda suka yi imani suna cikin gari aka halakar da kafirai amma su ne kawai azaba ta shafe su waɗanda suka yi imani wannan guguwa idan ta zo kawai suna jinta kamar iska ne wanda yake fresh kuma daban haka ne domin wani iskan za ta halakar da shi wani kuma iskan ba za ta halakar da shi ba ko yanzu irin kuran da yake tashi yake guguwa akwai wani yin guguwa ta zo ɗaukansa za ta yi wato ɗaukansa za ta yi domin saboda me yadda ka san takarda ko soso haka yake wani kuma idan guguwa ta zo ba za ta ɗauke shi ba wani idan iska ta bugi hancinsa mura za ta kama shi wani kuma sai ka samu muran ba za ta kama shi ba to kaga mutane iri daban-daban ne haka Allah ya yi su to in Allah ya riga yi hukuncinsa to ba makawa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsamar da ki wato ya fitar da ki wala yu'min bi lutin min qaumihi ahadun wala rajulun wahid anan ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake a cikin wato mutanen annabi lut babu wanda ya imani da shi wato duk sun yi taurin kai kenan hatta wala imra'atu yake hadda matansa ba ta yi imani da shi ba a bayyane ne saboda tana tare da ki amma a boye tana tare da mutanenta wannan ya kasance tribalism kenan kuma musulunci ya hana tribalism al'asabiyya duk wanda ya yaƙi bisa kabilanci ko kuma aka kake shi bisa kabilanci ko ya yi fada bisa kabilanci ko ya ɓata ransa bisa kabilanci to da ki da kafirai kusan su ɗaya ne idan ɗan kabilan ka yi ba daidai ba ba daidai ba ne idan ya yi daidai kuma ku goyi bayansa kamar yadda idan wani ɗan wata kabila ya yi ba daidai ba ka ce ba daidai ba ne idan ya yi daidai kuma ka goyi bayansa amma mutum ya sa kabilanci a cikin zuciyarsa kamar yadda 'yan siyasa suke sanya mana idan suna son su cimma burinsu idan nan siyasa yana so ya cimma burinsa to kike na sai ya jefa muku kabilanci. idan ma'aikatan gwamnati suna son su yi cuta to hada ku fada su kuma a gefe suna kwasa ku kuma a can gefe kuna fada a tsakanin kabilu to nan ma sai su cusa muku kabilanci hatta wani lokaci akan abin da ya shafi da awa da wa'azi sai a sanya kabilanci a ciki wannan yana daga cikin abin da yake rusa al'umma annabi ya ce laysa minna man da'a ila al-asabiyya wallahi ba ya tare da mu duk wanda ya kira zuwa ga kabilanci saboda babu bambanci tsakanin balarabe da ba ajame da fari da baki da ja illa bi taqwa maza Allah ya ce sai dai saboda tsoron Allah ya yi hannasu ina kalakana ku min zakarin wa'unta waje annakun shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu wannan ana kiran salamu ta'lil li ta'arafu inna akramakum inda Allah yaqakum saboda haka wanda ya fi ku daraja wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka karka zai ka ce kai dan kabilanka za ka zaɓa ko da ko wani ya fi ki cancanta kai dan kabilanka za ka goyi baya ko da wani ya fi ki gaskiya kada ka kuskura kai wannan idan ka yi haka to ranar takin alkiyama za ka ga guruf in ku ɗaya da matan annabi lutu kwarai da gaske guruf ɗaya za ku take Allah ya kawwake don haka banda matansa asabaha ma asaba qaumaha abin da ya samu mutanen ta shine ya same ta wa kharaja nabiyullahi lut annabin Allah annabi lut shi kuma ya kubuta wa banatun lahu min bayni azhurihim saliman da ya ya'yansa mata ya'yansa mata ne zalla babu namiji ko laya. wani haka Allah yake yin sa ya baki yaya mata zalla wani ya baki yaya maza zalla wani kuma ya gauraya masa wai taluman ya sha uwa fima wani kuma sai ya sanya shi bakarare eh ba ingila aka je ba ko isra'ila aka je in aka masa da ke ba zai haihu ba ko america aka je ba zai haihu ba saboda aka gara ma ya hakura in an dauko mani in wani kato kuma an sawa matarsa to shi ma ya sani ba shine uban wannan yaro ba uban wannan yaro shine wani kirgegen kato to ga babu gado tsakaninsu su kenan babu gado tsakaninku duk da kasancewa cikin matarsa aka sanya maniyu. wannan tsari ne na Allah an Allah ya ce za ka haihu za ka haihu in ya ce ba za ka haihu ba ka haƙura kawai ya rage maka ma rikici ne warai da gaske ya rage maka rikici ne saboda rikicin ya a yanzu ga ku masu ce na din nan ba mamaki sai a samu yanzu iyayenku suna fama da ku ai wadan suna bugo mana waya suna ce ai wa'azi sosai to wallahi ku yi biyayya wa iyayenku cikin abin da bai saba wa Allah ba saboda aljanna tana karkashin kafan iyaye ne iyaye sun yi banga banga in ka je shiga aljanna Allah ya ba su dama in suka baka dama zaka wuce in ba su baka dama ba zaka wuce ba amma iyayen su ma sai sun bi Allah warai da gaske domin cikin abin da ya saba wa Allah ba za a yi biyayya wa iyaye ba wa in ja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma amma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa Allah ta'ala yake ka kyautata musu amma wajen saba wa Allah ba zai yi ba saboda haka ya kiyaye wannan kuma akwai albarka cikin yaya mata domin saboda sun fi tausayi wannan kan tabbata ka ne sun fi tausayi ko ba ku yadda ba ne yanzu da za mu daga wani wanda yake yi sabon aure auren wata uku ko wata shida da za ka samu bayani a wajensa mutum ne fa babansa zai biya masa nazari ko playground da nazari da primary da secondary da college da university bayan ya dawo a nema masa aiki a koya masa sana'a a bude masa shago sannan a zo a nema masa mata a haɗa masa kaya a gina masa gida bayan an gina masa gida a baki sadaki a ɗaura masa aure to idan ya zo lokacin da zai fara ya zo ya shigo shagon nan koran da aka yi albashi idan ka gaishe ya sayo tsire da biredi idan ka ga ya sayo tsire da biredi in ka bibiye ki ya kai wa amaryarsa ne ko ba ka bane me yasa ba zai kai ma ubansa ba me yasa ba zai kai ma uwarsa ba ya fara mantawa da su kuma ana kwana biyu ya fara zirga-zirgar asibiti babansa yana kiransa ina kake muna ta neman ka sai ce ai muna ta zuwa asibiti ne baba ka yi haƙuri sannan kuma an kwana biyu matar ta haihu sai ya ce to baba matan ta haihu yana son a saya masa rago a yi masa kayan suna ita kuma a yi mata kayan jego to kaga idan ni ne uba a nan in na taki na wanka masa mari guda daya kwarai da gaske don ce yanzu za ka dauki darasi ka je ka rike gidanka da kanka eh ai ba zai kula da iyayensa ba kuma abin da yake faruwa yanzu kenan saboda duk abin da mutum ya samu yana kulawa da gidansa ne tukuna yana kulawa da gidansa ne sai dai masu hankali su abinda suke yi shine idan iyayensu suna da hali to sukan kyautata musu domin kar a samu sabani a zakani ai iyalanka iyalanka ne wannan responsibility ne akan ka wajibi sannan kuma idan iyayensu ba su da shi sukan fifita su akan ainihin iyalansu sukan hada su waje guda kuma za su koya wa iyalansu tarbiyyar da ba za su raina iyayensu ba domin idan an raina iyaye to za a rasa albarka gaba daya Allah ya kyauta saboda haka in ka samu yaya mata zalla kar kai bakin ciki kai ta godiya wa Allah subhanahu wataala banda zuwa wajen bokaye banda mu'amala da malaman tsibbo ko da masu duba ko kuma ka shiga nan ka fita can banda sabon Allah zaka ga abinda kake tsammanin mazan nan za su tare maka sai ga yaya matan nan sun tare maka ninkin ba ninkin saboda haka abinda ake nema ma ne albarka za ka ala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce kazalika jizi man shaka. haka muke gode ma duk wanda ya gode wa Allah ko muke saka ma duk wanda ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya aiki mai kyau to Allah ta'ala zai baki mai kyau wanda ya mummunan aiki kuma to Allah zai biya shi da mummunan aiki sannan kuma sai aka sake mana tafsiri wato ya ɗauko mana karshe sai ya sake dawowa da mu baya me yake ولقد أنذرهم بغتتنا فتماروا بالنذر النبي لوط عليه السلام لو كتن دي يزو يسامو متانا في مسوى أذي ba wai lokacin da suka yi taurin kai na farko ne Allah ta'ala ya halakar da su ba Allah baya haka na ka'ida ma sai an yi gargadi wa mutum sai an dora ki akan hanya abinda Allah ta'ala ya ce anan ya ce wala an hakika ya musu gargadi dangane da damkanmu an zara hum ba na. ya yi musu gargadi dangane da damkanmu amma ba su saurari wannan gargadi ba wannan fi'ili muta'addi ne eh, ila ne. an zara hum ba na. saboda haka mafulai guda biyu ne an zara hum din da kine mafuli na farko ba shata shine maquli na biyu wa ko mudafun na mudafun ilay damiri ne mabniyun ala sukuni fi mahalli ba. Fataman bin nuzur amma suka yi shakka a cikin duk gargadin da aka musu duk yawan kwanaki da watanni da shekarun da ya dauka yana musu wa'azi wato ba su ji gari ba ba su saurare ki ba to wannan ita ce kaida wa ma kunna mu'azzibina hatta nabqa rasula Allah baya azabtarwa sai ya aiko da manzanni shi yasa mutanen yanzu ba su da uzuri yanzu babu yadda za a ce an samu wani mutum a can ƙauye wanda yake shi bai san addinin Allah ba kwata-kwata to in bai san addinin Allah ba ba ya ji rediyo ne ba ya ganin talabijin ne ba ya da waya ne ba ya whatsapp ne ba ya facebook ne ba ya telegram ne ko instagram ko twitter ba ya yi ne za ka samu mutum a kunkurmin daji amma idan da sabis yana da waya za ka samu mutum a kunkurumin daji amma za ka samu yana da rediyo Ka bar ma batun talabijin ko satellite yasa wallahi duk wanda ya kuskure ya tafi lahira akan wata matsala wanda ta kafi azumin farilla ko sallolin farillai ko abin da ya kafi tauhidi da aƙida ko abin da ya kafi mu'amalan aure a taɓa ke ce ma Allah bai sani ba to ya shiga uku tun bai da uzuri tun da abin da ya fi wannan nauyin fahimta ma ya gane ya yasa tun da gaki ana mu'amala da kudade iri daban-daban amma kowa ya sani za ga mutum yana ba kauye amma ya san bambancin layin mtn da airtel da gulo da menene ko ba ka bane ah, to matsaloli waɗanda suke ƙarƙashin salloli da azumi na farilla da aikin haji ko zamantakewan aure ai wahalhalun fahimtansu bai kai na mpn da gulo idan suka samu problem na network ba amma yakan gane cewa akwai problem na network sai ce nan babu service ga inda ya fi service saboda haka abin da yake daidai cikin sauƙi mutum zai iya sani wallahi da rediyon nan kawai babu yadda za a yi je wajen Allah ya ce bai sani ba kunna ma kunna na hatta fasa rasula ai dama idan Allah ya kawo muku ci gaba na technology to fa ka tabbatar kuma uzurorinku wanda da za su yi amfani to fa yanzu ba za su yi amfani ba gaban Allah amma kaga mutanen da wanda yake a lokacin ba su da wayoyi ba su da rediyo ba su da menene kaga su suna da uzuri tunda a zamanin da akan iya jera kwanaki uku ana sallan idi saboda lokacin da aka ga wata a wancan gari suna can garin suna da nisa kuma musulmi ne ba samu labari ba saboda aka sai sai amfani da nasu shi yasa aka ce kowane bangare in akwai kadada a tsakanin su ka kurasan na min andalo in ji mai muktasa kaman kadadan da yake tsakanin kurasa da andalo shine kaman a ce kasan iran da kasan spain aka ce kowanne za su iya amfani da ainihin ganin watansu saboda a lokacin babu na'uran da za ta sanar ya kasance a lokacin an samu labari a cikin sauki babu da waɗannan za su yi amfani da ainihin ranar su su yi sallah a yau waɗansu kuma su ce gobe ne su yi sallah a gobe waɗansu ce jibi ne su yi sallah a jibi sai bayan watanni sai a gane a ake an samu bambanci wajen salloli to abin da aka ce ne duk saɓanin da kuka samu kun tafi aikin haji kuma ku ajiye na ku ku dauki nasu kaga ba a ce waɗancan sun yi kuskure ba to amma a yanzu idan an ce an ga watajin za ka iya sani saboda me saboda duniya ta zama wani global village eh, global village shine wanda yanzu yanzu abu zai faru kuma yanzu yanzu za ka samu labari sai dai karambanin da mutane suke yi ko ranar da aka ga watan jinjirin wata saudiya sun ga jinjirin wata sai na ga waɗansu suna ba da sanarwa eh, har da waɗansu koyan social media to yan saudiya sun ba da sanarwa kai dan saudiya ne ko kai fari ne kai dan saudiya ne ba nan doya kake ba ai kuskure ne wannan yana daga cikin abin da yake kawo rudani yana iya yiwa su ku gani mu ba za mu gani ba yanzu ko ranar da aka dauki azumi saudiyan suka ce sun ga wata ai akwai kasashen da su kuma suka ba da sanarwa ba su ga wata ba ai daukan azumin ba aka yi ba da kowane da su kasashen da suka ba da sanarwa su ba su ga wata ba saboda haka ba za su dauka ba to mu an yi dace an gani siyasa amma kwasan ganin watan najeriya duk da kasancewa to akwai matsala don ko wani limami ne in aka je dogon bincike wallahi ba ya sa ba ba za a dauki ganin watansa ba kai dai kawai a bar abu a rufe Allah ya ƙara rufa mana asiri kada Allah ya tona mana asiri duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri na'am كذلك نجزي من شكر ولقد Hakika ya musu gargadi, dangane da dan kamu ya ja Allah. ai wala karkana qabla hululil azabi bihim kafin azaba ta sauka gare su kad anzarahum ba'sa wa azaba ya musu gargadi dangane da azaban Allah famaltafatu ila zalim amma basu waiwaya zuwa ga wannan ba wala azgau ba basu karkata kunnen su zuwa gare ki ba bal shakku fihi wa tamarau bi a sun yi shakka sun yi kokonto har azaba ta zo ta wato ta dauke su gaba daya to amma yaya akai azaban ta zo shine wala kadara wa zuhu an daifi wala kadara wa zuhu an daifi fa qamatna a'yunahum fa a azabi wa nuzur wala kadara wa zuhu an daifi hakika sun kai masa farmaki a bisa bakinsa kun ga an koma da mu baya wato abin da yake nufi bayan yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to lokacin halakar da su yayi sai aka turo manya-manyan mala'iku jiga-jiga aka ce su je wajen annabi lotu mutanen annabi lotu lokacin halakar da su yayi amma kafin su je su ratse wajen annabi ibrahim su yi masa albishir saboda bayanin da yawa shine da suka kamo hanya su mala'iku sai suka zo wajen annabi ibrahim shi ma ya hadu da su a matsayin baki saboda sun rikide a sifofi na dan adam mala'iku suna rikidewa a sifofi na dan adam kuma mala'iku suna sauka a lokacin da Allah ta'ala ya ba su dama su sauka suka rikide a sifofi na yan adam su sauka bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik saboda haka suka rikide wannan duk ahalus sunna sun yi ittifaki akan wannan tunda zamanin annabi mala'iku sukan zo a sifofin mutane mala'ika jibril ya zo a sifan dan adam ya tambayi annabi yace masa menene musulunci da farko ma mai aka ce istala alaina rajulun shadidu bayanin siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asarun safari wala ya'rifuhu minna ahadu hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya muhammad akhbirni anil islam sai da yayi bayanin sa bako saboda haka ya zo ya tambaya annabi menene musulunci menene kaza annabi duk yayi masa bayani a cikin ma suka ce fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu wallahi mamaki muka ji yana tambayansa kuma yana gaggata ki in ya baki amsa sai ce gaskiya ne sadakta to amma kaga da yake su suna da tarbiyya sun ga shi ma yadda ya zo a natse to sai suka kyale ki suna kiyaye abin da yake gudana a tsakaninsu ya ce falabistu maliyar umar Dan kasab ya ce daga baya sai muka hadu da annabi sai ya tambaye ni ya ce a tadari mani sa'il ya wato ya kai umar ka san wanda ya zo ya yi tambayan nan ya ce allahu wa rasuluhu wa alam ya ce ban san shi ba allah da manzonsa ne suka sani ya ce ai fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum ai mala'ika jibrilu ne to kaga da an faɗa musu tuntunin mala'ika jibrilu ne da wani ya rike shi ya zama abokinsa kenan zai ce gara ma ka ɗauke ni mu tafi sama kawai gaba ɗaya ni na gaji da duniyan nan to amma sai bayan ya tafi shi yasa in ka ga bako ka bi shi a hankali kullum muna faɗa ko a wajen karatun nan kana ganin bakin mutane a kusa da kai wallahi ka bi su a hankali ka taka wani wani ya ce ka taka ni ka sai sai sake taka ka to wallahi in ka taka aljani ka shiga uku kun ba zai farka ba kuma kaga duruki yanda aka maka a cikin masallaci ne ka tsokane ki albani wa azzalim shi yasa a kiyaye saboda baka san wani mutum ne zaka yi artadu da shi ba musamman ma idan akwai alaman kasancewansa mutumin kirki to baki sun zo sun yi albishir wa annabi ibrahim sun wuce suka je wajen annabi lot sai matan ta sanar da mutanen gari problem take nan, yana ɗaya daga cikin matsalanta ita ta fallasa wa mutanen gari cewa fa yayi baki ga waɗansu baki waɗanda suke kyawawa ku zo shi ne wala kadara wa zuhu an daifihi sun kawo farmaki wa ainihin bakinsa ya zo ya toshe kofa, ya ture waɗannan waɗannan su gagare ki ya ture waɗannan waɗannan su balle da ce kai ya gaji lili shi yana jin tsoron kada a kunyata masa bakinsa ya ce haula ibanati ya ce ga 'ya'yana mata na yana nufin 'ya'yan al'umman gaba ɗaya su je su yi aure mana kan wannan iskancin da suke yi suka ce ya yi karkasa ne mu ba ruwanmu da mata mu waɗannan bakin ne sai mun yi maganin su ba mun halaka wa'azi ba to sai mun kunyata ka ne sai da ya gaji tukuna ya zo ya zauna sai mala'ika jibril ya ce a ah, ya ce ai mu mala'iku ne da abincin da ya kawo musu ma ba su ci ba ya ce ka kwantar da hankalinka to amma ka ga waɗansu masu tunani suna ce me yasa to Allah ya bar shi ya wahala saboda daukan darasi ba za ka taba samun matsayi a kwance ba yasa wallahi ƴaƴan manya idan ba su bi hanyar da iyayensu suka bi suka zamo manya ba to a wulakance za su bar duniya wannan ita ce ka'ida idan babanka malami ne sai ka yi karatu ba yadda za a tsura maka karatu kamar rubutu ba zai yi ba saboda haka in mai kudi ne ma sai ka nemi kudin don in baka nemi kulin ba aka baka gado a banza za ka kuma ka zamo matsiyaci idan kwakwalwanka ta juya haka za ka tafi lahira a kiɗime to haka ma shugabanci ai wani ba cikin arha haka kawai ya samu shugabanci ba shi ma sai da aka barke wahala to ko qur'ani da aka kawo manzon Allah aka yi ta matse shi har sau uku in Allah ya ga dama ai ba sai ya tura manzon Allah ko gon hira ba amma sai da aka yi ta matse shi kuma idan Allah ya ga dama da sai ya saukar da alkur'ani jumlatan wahida amma bai haka ba saboda mutane su dauki darasi saboda haka sai da hilile sai mala'ika ya ce ka bari kawai bari ka ga abin da zamu yi shine abin da Allah ya ce a a'yunahu shine muka shafe fiskokinsu sai suka makance da masu taurin kai tsagerun su ne suka zo gidansa suna neman su yi wannan kasan san ko da cikin yan iska ma wani lokaci akan samu masu dan kunya kunya warai da gaske to tsagerun shine aka share fiskokinsu sai ya kasance ba sa gani to tun da ba su gani kuwa kaga mutumin da baya gani kuma yace zai yi ta'addanci ai anan ne ma za a iya kashe ki shine sai suka juya da baya suna son su je gidajensu amma ba za su iya zuwa gidajen su ba to me ya faru shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh